Assalamu alaikum sunana Nazir Jarmajo. A daidai wannan lokaci yau ne duba na tsanaki za mu yi tare da ɗauraya dangane da jerin wasanni da aka fafata a ranar Asabar ɗin nan da kuma waɗanda ake shirin fafata a ranar Lahadi duba da cewar fa a daidai wannan lokaci wasanni suna ci gaba da ɗaukan ɗumi a manyan gasanni da ake ci gaba da fafatawa duk da cewar a ƙarshen wannan mako babu wasanni a gasar ajin Premier ta ƙasar Ingila. amma duk da haka mun ga jerin wasanni a gasar cin kofin La Liga ta kasar Spaniya kuma a ranar Lahadin ma muna fatan za a fafata wasanni a gasar ta cin kofin La Liga ta kasar Spaniya a daidai wannan lokaci tuni dai a gasar ta cin kofin La Liga ta kasar Spaniya muka ga yadda kungiyar gaba ta Barcelona ta samu nasarar doki abokin karawanta inda ta kara tazarar maki da ke tsakaninta da kungiyar gaba ta Real Madrid kazalika a gasar cin kofin FA ta kasar Ingila nan ma dai mun ga yadda Manchester United ta samu nasarar doke kungiyar gaba ta Reading da ci uku da ɗaya a karawar da suka yi a daidai wannan gabar za mu yi duba na tsanaki dangane da waɗannan jerin wasanni kazalika za mu ji yadda liverpool za ta tunkari ƙungiyar ƙwallon gaba ta brighton a gasar da cin kofin fa ranar lahadi real madrid da ƙungiyar ƙwallon gaba ta real sociedad jerin wasanni da dama a gasar cin kofin zuri'a ta ƙasar italiya inda jose mourinho ke shirin tunkarin kungiyar kwallon kafa ta Napoli wanda tuni mai horas mai bayyana cewa kungiyar ta Napoli ita ce kungiyar ta za ta lashe wannan gasa na cin kofin Serie A da kasar Italiya amma duk da haka kungiyar su tana da shirin tunkarin wannan kungiya a daidai wannan gabar za mu ji furuci da Jose Mourinho tare da duba na tsanaki dangane da jerin kungiyar guda biyu a inda suke shirin tunkarin junansu inda za mu ga yadda kungiyar kwallon kafa ta Juventus ma za ta fafata ta a ranar Lahadi a gasar ta cin kofin Serie A ta kasar Italiya kazalika ranar Lahadin ma dai kungiyar kwallon kafa ta PSG a gasar cin kofin ligan ta kasar faransa nan ma dai za ta tunkari abokin karawan da za mu yi duba na tsanaki dangane da wannan gasa ta cin kofin ligan ta kasar wato faransa kenan a daidai wannan lokaci a halin yanzu dai ba tare da bata wani lokaci ba mu faro da gasar ta cin kofin wato FA na kasar Ingila kamar da suke faɗa wato Emirates FA Cup inda kungiyar gaba ta Manchester United ta samu nasarar doki abokiyar karawanta na kungiyar ƙwallon ta Reading da ci uku da ɗaya a wannan wasa dai mintuna arba'in da biyar na farko mun ga yadda kungiyar kwallon ta Manchester United ta mamaye wannan kara ga baki ɗaya, tare da kai hare-hare daban-daban wa kungiyar kwallon gaba ta din amma sai dai duk da haka United din da kyar ta samu nasarar zura kwallo ɗaya, wanda a ƙarshe da aka bincika an ga akwai sadar gida a wannan kwallo da kungiyar ta Manchester United ta zira wanda hakan ya sanya aka yanke wannan kwallo kuma aka ci gaba da taka wannan wasa sifili-sifili amma sai dai bayan hutun rabin lokaci da aka dawo kungiyar ta Manchester United ta hannun dan wasanta wato Henrique Carlos Casemiro wanda dan wasan ya zira kwallaye guda biyu kungiyar ta Manchester United ta samu nasarar doke kungiyar ta Real ci uku da nema wacce ci uku da daya inda dan wasa wato Fred Shima wanda ya shigo daga benci ya zira kwallo kuma United din ta samu nasara a wannan kara da suka yi da kungiyar kwallo gaba tarihin din a daidai wannan lokaci ko shakka babu kamar yadda mai horaswa Eric Ten Hag ya dade yana faɗa a daidai wannan lokaci ya riga da ya kudura a ransa kuma yana da aniyar ganin kungiyar ta Manchester United ta kai bantanta akalla a wannan kakar ta lashe kofi guda wanda hakan ya sanya yake ci gaba da fafutuka kuma yake ci gaba da ƙara ƙwarin gwiwa wa jerin 'yan wasansa na ganin sun samu sun samu wannan nasara a daidai wannan gabar to ga dai Manchester United ga kungiyar ƙwallon ta wato didin din yanda muka ga wannan wasa ya gudana duk da cewar ba a wasan gasar ajin Premier ta kasar Ingila bane Eric Ten Hag bai yi wasa da damarsa ba inda ya amfani da manyan mashahuran 'yan wasansa mun ga yadda ya sanya dan wasa Carlos Casemiro a cikin wannan karawa ga dan wasa wato Aaron Wan-Bissaka wanda jerin wasannin Manchester United a baya bayan nan shine dan wasan da yake taka su mafi akasarin lokuta ga dan wasa Eriksen shi ma ya kasance a cikin togar ga Anthony wanda mun garwar da ya taka shine sanya aka bayyana shi a matsayin dan wasan da ya fufuce, a cikin jerin 'yan wasan kungiyar kwalwata Manchester United da suka taka leda a wannan karawa mun ga dan wasa Eriksen kamar yadda na faɗa ga kuma Casemiro wanda ya zura kwallaye biyu duk sun taka leda a wannan karawa wanda hakan ya tabbatar maka da cewa Erik da Nag baya wasa da daman da ya samu a yanda kungiyar take yunkurin kawo ƙarshen wato shafe shekaru shida da ta ba tare da ta lashe kofi ba duk da cewar idan ka duba bancin Manchester United din babu wasu jerin yan wasa da zaka ɗauka ka sanya a cikin kowane wasa irin wannan karamin wasa na ganin sun baka abin da kake bukata dan ka tsallake zuwa zagaye na gaba amma bayani shine waɗannan 'yan wasa da ya sanya su ne kaɗai jerin 'yan wasan da ka iya bashi gudumar da yake bukata a kowane gaba ba na tunanin mctominay da fred in sun fara wannan wasa za su ba da irin gudumawar da ɗan wasa wato kazimiru ya bayar a wannan kara da ƙungiyar ƙwallon Manchester United din ta doke ƙungiyar ƙwallon kafa ta Reading don gashi ɗan wasan ya zira ƙwallaye biyu kuma ko na minti ɗaya mai so Eric Hag baya son a wato tawagar sai dinga amfani da Fred da McTominay a wato lokaci guda a cikin wannan tawaga na kungiyar ta Manchester United. To dai bayanin yadda yake kenan United ta yi amfani da damar ta kuma mun ga kafin karshen wannan wasa mai so ya cire yan wasa irin su Christian Eriksen, Marcus Rashford da kuma dan wasa wato Casemiro shi karan kansa. Duba da cewa a cikin yan kwanaki masu zuwa ina ga kamar yadda na faɗa jiya a wata guda mai zuwa ne kungiyar ta Manchester United za ta fafata kusan wasanni wato ko duk bayan kwana uku kungiyar cikin kwanaki talatin a jere sai ta fafata wasa kan ya sanya kungiyar a cikin wani kalubale da ke shirin fuskanta dole ne mai horaswan ya shirin tunkarin wannan mataki ga gasar cin kofin europa ana shirin dawa ga gasar cin kofin Carabao kungiyar ta kai wasan kusa da na karshe kuma ta fafata wasan farko ta yi nasara ga wasanni a gasar ajin prima ta kasar ingila kusan kofuna hudu ga gasar ta cin kofin fa gabaki ɗaya kungiyar ta manchester united tana cikin waɗannan kofuna gabaki ɗaya kuma ma kaman bayanan da aka tabbatar kungiyar ita kaɗai ne kungiyar da take cikin kofuna hudu har yanzu a gasar ajin prima ta kasar ingila za mu jira za mu ga yadda Eric Ten Hag da wannan kungiya ta Manchester United za su je duba da irin ci gaba da suke ci gaba da samu da kuma yabo da suke ci gaba da karba daga sassa daban-daban a daidai wannan lokaci sakamakon irin rawar da jerin 'yan wasan kungiyar ta Manchester United suke ci gaba da taka a daidai wannan gabar za mu jira mu ga yadda abubuwa za su kasance a kungiyar kwallon ta Manchester United shin yaya ci gaban da Eric Ten Hag ya kawo ci gaban mai tasiri ne ko kuma a'a za su yi faduwar guzuma nan da wani dan lokaci a cikin wannan kakar da muke ciki duba da cewa ana ci gaba da tafiya ne yayin da ake ci gaba da fafata wasanni da dama suke towa a jere a jere a jere ga baki ɗaya wa dukkan kungiyoyi kamar yadda ka sani dai ranar juma'a da ta gabata ma mun gani da kungiyar kwallon ta Manchester City ta doke kungiyar kwallon ta Arsenal a wasan gasar ta cin kofin FA kuma tuni Manchester City ta dangana wato zagaye na gaba a gasar ta cin kofin FA ta kasar Ingila bayan ta doke kungiyar kwallon ta Arsenal kazalika ma dai ranar Lahadi kungiyar kwallon bata ta Liverpool za ta tinkari kungiyar kwallon ta Brighton a daidai wannan lokaci to wannan kara da liverpool da brighton wasan farko a wannan kakar mun gan da brighton ta tashi uku da uku da liverpool inda dan wasa trossard wanda ya dangana filin wasa na emirates a daidai wannan lokaci ya zira waɗannan ƙwallaye uku gabaki daya wanda wannan wasa shine kasance wasa na farko da wato roberto da zabi mai horis da yan wasan kungiyar ta brighton ya jagoranta wasa na biyu da suka fafata Brighton ta doke Liverpool da ci uku da nema saboda irin kalubale da kungiyar take fuskanta ga yanzu za su fafata wasa na uku a gasar cin kofin FA ta kasar Ingila Brighton dai a wancan lokaci ma duka kutun ma bayan karawar farko da kungiyar ta Liverpool ta yi da Brighton matsalan kungiyar ta Brighton shine zira kwallo wasanni kusan sha biyar zuwa sha shida da suka gabata kungiyar ta zira kwallaye fiye da ashirin a cikin jerin wasanni da take fafatawa ta shawo kan matsalar rashin zira kwallo kuma ta san me take buga kuma ta san me mai horaswa yake bukata a daidai wannan lokaci na ganin kungiyar ta kai bantanta kuma ta samu nasara wanda hakan ya sanya mutane dole halin yanzu sun fara jin tsoron kungiyar kwallon ta Brighton a iya cewar mai horaswa Graham Potter ya ɗauki kungiyar ya kai ta matakin da zai iya daga nan ba zai iya ƙara gaba ba sai dai baya mai horaswa Roberto De Zerbi ya zo ya dauki kungiyar daga wannan mataki ya kai ta mataki na gaba wanda hakan ya sanya maka gama ƙungiyar gaba ta Arsenal tana ci gaba da yin tayi akan tayi na ganin ta dauki dan wasa Moses kasedo wanda ƙungiyar ta Brighton ta ce fano shi akan kuɗi fam miliyan uku ne kacal Moses kasedo kamar yadda bayanai suka tabbatar kungiyar ta Brighton tana buƙatar kusan fam miliyan 80 akan wannan dan wasa Arsenal ta ce Brighton ta jira ta tana zuwa ba mu san me take shirya ba za dai mu jira mu gani a yanda kungiyar ta Brighton take shirin tunkarar kungiyar Wolverhampton ta Liverpool shin ya abubuwa za su kasance kuma bayanai sun tabbatar da cewa wannan dan wasa Moses Caicedo babu shi a cikin togar kungiyar ta Brighton da suka yi atisaye na karshe dan tunkarar kungiyar Wolverhampton ta Liverpool a gasar ta cin kofin FA ba za dai mu jira mu gani da wannan wasa za ta kasance duk da cewa ita ma kungiyar ta Liverpool a daidai wannan gabar ina ganin wasan ya zo mata kusan a lokacin da bai kamata ba saboda irin kalubale da take fuskanta ko ma bare take fuskanta data 'yan wasan gaba ba sa kai harin zira kwallo ba ma sa zira kwallon 'yan wasan tsakiya ba sa ɗauko kwallo daga baya su kai wa 'yan wasan gaba 'yan wasan baya kuma suna ta bada dama ne wa 'yan wasa kawai suna zira wa liverpool ɗin kullu a raga mai tsaron ragar ƙungiyar kullu gaba ta liverpool Alisson Becker yana da nagartan da ya kai a ce ya kamata a dinga kallon sa a cikin ɗaya daga cikin fitattun masu tsaron raga amma halin yanzu an fara mantawa da wannan abu saboda ana zira masa kwallaye da dama dole a manta da iyakar iyawanka a dinga kallon abin da kake aikatawa yau zuwa gobe a cikin filin wasa wanda yana ga kalubalen da Alisson Becker ya fara fuskanta kenan a daidai wannan lokaci mutane sun fara manta cewar wannan mai tsaron raga ga matakin iyawarsa saboda me kullun doke Liverpool ake yi kullun zira mata kwallo ake yi ba ta mayar da martani doke ta kawai ake a cikin jerin wasanni ga ta dai ga Brighton a ranar Lahadi za mu jira mu ga yadda mai horas Wigan Club tare da sauran jerin tawagar 'yan wasansa za su tinkari wannan kara da ƙungiyar ta Liverpool za ta yi da kungiyar kwallon gaba wato Brighton a daidai wannan lokaci mu tsallake kungiyar kwallon gaba ta Liverpool karawar da za ta yi da kungiyar kwallon gaba ta Brighton a gasar cin kofin FA ta kasar Ingila mu dubi karawar kungiyar kwallon gaba ta Real Madrid da kungiyar kwallon gaba ta Real Sociedad amma kafin sannan mu dawo Najeriya mu dubi karawar da aka yi a wasannin gasar cin kofin NPFL ta Najeriya rukunin A da rukunin B an fafata wasa ɗaya a kowane rukuni a ranar Asabar ɗin da ta gabata yayin da kungiyar kwallon gaba ta Bendel Insurance a wannan kakar bayan tsallakowa da ta tana yunkurin farfadowa kuma tana yunkurin ganin cewa ta ci gaba da kasance a wannan gasa ta cin kofin NPFL ta Najeriya a iya cewa kungiyar ba ta zo da wasa ba tun da gashi a cikin jerin wasanni uku ga baki da ta fafata kungiyar kwallon gaba ta Bendel Insurance din ta doki abokan karawanta da ta fafata ga baki daya hakan ya zo ne bayan nasarar da kungiyar ta Bendel Insurance ta yi na doke kungiyar kwalgaba tare mu Stars da ci uku da nima a karawar da suka yi a ranar Asabar din nan kazalika ma dai dakkada mun ga yadda a filin wasan ta sha kashi a hannun Rivers United da cibi da wato ɗaya a karawar da suka yi a ranar lahadi akwai jerin wasanni da dama a gasar ta cin kofin nbfl ta najeriya daga rukunin a kuma da rukunin ba yayin ba da kungiyar kwallon ta kwara united akwa united da kungiyar kwallon ta plateau united wiki thoris da kungiyar kwallon ta doma united sunshine stars da abia warriors najib Tenders za ta karba kuncin kungiyar kwallon ta enugu rangers yayin da el kanami warriors za ta dangana filin shooting stars yayin da za su barje gobe. gombe united a wato jihar gombe za ta kara da kungiyar kwallon ta nasarawa united kazalika Lobby Stars za ta barje gumi ne da kungiyar ƙwallon ta Bayelsa United a cikin jerin wasanni da za a fafata a gasar ta cin kofin NFL ta Najeriya mako na hudu kenan a daidai wannan lokaci. A iya cewar dai a daidai wannan gabar kungiyar kwallon kafa ta wato Bendel Insurance din tana yi iya kokarin ta na ganin ta ci gaba da tunkarin wasanni yadda ya dace tun da mun da ta lallasa abokiyar karawan ta har da ci uku da nima kuma ta samu nasarori a cikin duka jerin wasanni da ta fafata a didi wannan gabar a gasar ta cin kofin NFL ta Najeriya za mu jira mu gani shin ya abubuwa za su kasance kungiyar ya ne kan abun shin tashin wato kare ya fi mota gudu ne a farko ko kuma tashin gishirin andrews ne za su yi ko kuma tashin omo ne za mu jira mu gani yadda abubuwa za su kasance wa kungiyar kwallon gaba ta wato um, bendel insurance din a gasar da cin kofin nff ta najeriya yayin da kungiyar kwallon gaba ta wiki thoris ma kamar yadda nake ta wato majiya a cikin wannan kungiya ciki da wajenta akwai kalubale a cikin kungiyar kwallon gaba ta wiki thoris tsoro na guda daya wannan kungiya ita ce kungiyar da nake goyon baya ko shakka babu a mafi akasarin lokuta wani lokaci ma zaka gani sanye da rigar kungiyar ta wiki tourist amma a wannan kakar wiki tourist tana fuskantar kalubale gaskiya a cikin wasanni 18 da zamu fafata a gasar ta cin kofin NFL ta Najeriya tuni aka doke mu a cikin jirin wasanni guda uku to mun yi rashin nasara a wasanni uku ina ga kuma mun fafata wasanni goma sha biyar rashin nasara nawa za mu yi akwai kalubale a kungiyar kwallon gaba ta wiki tauris ba gabana yana faduwa in na kalli teburin da kungiyar rukunin da kungiyar ta wiki tauris take a daidai wannan lokaci a gasar ta cin kofin npfl ta najeriya amma dai ina fatan za mu farfado kuma mu samu mu makale a gasar ta cin kofin npfl ta najeriya don ganin an ci gaba da fafata wasanni da kungiyar dan gaskiya dangana gasa mai daraja ta biyu ba abu ne mai daɗi ba ga Kano Pilas yanzu tana can ba jin daɗin wannan abu take ba kuma tana yunkuri na ganin ta farfado ta dawo gasar ta cin kofin NPFL ta Najeriya kazalika ita ma Jiga Golden Stars tana can abubuwa dai babu kyau babu daɗi kawai sai a hankali idan har Wiki Sauris ta dangana sai dai a bar mu da Plateau United na ganin cewa mun samu kungiyar da zamu goyi baya a gasar ta cin kofin NPFL ta Najeriya amma ina fatan Wiki Zauris din za ta shawo kan abubuwa akalla koda na nasarori a cikin wasanni goma ne mu samu mu kasance a gasar ta cin kofin NFL ta Najeriya. A halin yanzu dai gaskiya abubuwa sun susuce mana amma duk da haka mun fi su Real Madrid, mun fi su Manchester United, mun fi su Barcelona ga baki ɗayan su duk kungiyar kwallon kafa ta Tourist ita ne kungiyar da nake goyon ba ɗari bisa ɗari don haka dole an nuna goyon bayana akan wannan kungiya ko shakka ba mu tsallake kungiyar kwallon kafa ta tourist da gasar cin kofin NFL ta Najeriya a daidai wannan gabar mu kuma dangana gasar cin kofin La Liga ta ƙasar Spaniya a gasar cin kofin La Liga ta ƙasar Spaniya Barcelona ta yi abin da ta saba inda ta doke kungiyar kwallon kafa ta Girona da cide mai ban haushi. Dan wasa Pedri shine zira wannan kwallo a yayin da kungiyar ta Barcelona ta tsallake kuma ta samu nasarar ƙara tazarar maki da ke tsakanin da Real Madrid zuwa maki shidda a daidai wannan lokaci kafin Real Madrid din ta takali da ita ma a ranar Lahadi a wato karawar da za ta yi da kungiyar kwallon kafa ta Real Sociedad. Barcelona dai rasan kasan kungiyar da take yunkurin neman lashe kofi mafi akasarin lokuta abin da take shine ta hana azira mata kullu shine abu na farko da zati sai kuma ta nemi yunkurin ta nazara kullu ita ma kuma ga dan wasa Perju ina ga kusan jirin wasanni guda biyu kenan da kungiyar ta Barcelona take bukatar sakamako dan wasan yana zira kullu kuma kungiyar ta samu nasara ana bukatar irin waɗannan yan wasa a cikin kowane tawaga lokacin da ake bukatar wani abu na musamman idan har yan wasan ta musamman na gaba sun yi bacci sai a samu wani fitaccen dan wasa wanda zai tashi ya nuna iyakar iyawansa kuma ya bada nasara kungiyarsa wanda abin da Perju kenan yake kungiyar Ulan ta Barcelona a daidai wannan lokaci ina ga tun wasan karshe da suka fafata na wato gasar cin kofin Super Copa da Spain inda suka doke Real Madrid tun anan dan wasan ke ci gaba da zira kwallaye kungiyar Ulan ta Barcelona har zuwa wannan wasa ku shakka babu wannan dan wasa a wasa na ɗari da ya fafata wa Barcelona shine samu nasarar zura kwallo kuma suka ƙara tazarar maki da ke tsakaninsu da kungiyar Ulan ta Real Madrid a daidai wannan lokaci Barcelona tana taka rawar gari kamar yadda Sir Alex Ferguson ya faɗa yan shekarun da suka gabata yan wasan baya su ne ke lashe maka kofi yan wasan gaba kuma su lashe maka wasa kaga yan wasan baya na Barcelona suna yin abin da ya dace tun daga cikin wasanni kusan 18 ne ko 19 ina ga kungiyar ta samu nasarar wato tare gidanta kwallon shida kacal aka zira mata a cikin wannan kwallon shida uku Real Madrid ne ta zira ka kashi 50 daga cikin kwallaye da aka zira mata kungiya ne ta zira a cikin sauran jerin kungiyoyi guda 18 a gasar kwalla uku ka kacal suka zira mata a wannan lokaci a cikin jerin wasanni da kungiyar ta Barcelona take fafata a wannan gabar gaskiya Barcelona ta cancance gona na musamman saboda irin wannan rawa da take taka kuma idan har ta lashe gasar cin kofin La Liga ta kasar Spaniya ba zai zama abin mamaki ba ta cancanci ta lashe saboda irin wannan rawa da jerin yan wasan da suke taka kama daga yan wasan baya yan wasan tsakiya da kuma yan wasan gaba a daidai wannan gabar a gasar ta cin kofin La Liga ta kasar Spaniya Barcelona na saman teburi Robert Lewandowski shine dan wasan da ya fi zira kwallo kungiyar da aka fi zara mata mafi karancin kwallaye wannan kakar a gasar ta cin kofin La Liga ta kasar Spaniya kungiyar kwallon ta Barcelona kungiyar ta fi kowace kungiya zira kullu kungiyar kwallon kafa ta Barcelona a daidai wannan lokaci abubuwa suna tafiya yadda kungiyar take bukata karkashin jagorancin Xavi Hernandez a daidai wannan gabar a gasar ta cin kofin La Liga ta kasar Spaniya a halin yanzu za dai mu jira mu ga yadda abubuwa za su kasance a yayin Real Madrid ita ma take shirin tunkarar kungiyar kwallon kafa ta Real Sociedad a ranar Lahadi da misalin karfe tara. bayan nasarar doki Atletico Madrid Real Madrid za ta tunkari Real Sociedad za mu jira mu ga yadda wannan wasa zai kasance tsakanin waɗannan jerin ƙungiyoyi guda biyu sakamakon cewar Real madrid din kaman ta fara farfadowa daidai wannan lokaci bayan irin wannan sakamako da ta yi yunkuri ta samu a karawar da suka yi da ƙungiyar ƙwallon ta wato Atletico Madrid a tsakiyar mako a gasar cin kofin Copa del Rey ta ƙasar Spaniya za mu jira mu ga da Real Madrid za ta tunkari wannan wasa tunda tuni muka gama dukkan wani sharhi akan wannan karawar da Real Madrid za ta yi da ƙungiyar wala gaba ta Real Sociedad din a wato ranar Asabar din da ta gabata za mu jira mu ga yadda wannan wasa zai kasance tsakanin waɗannan jerin kungiyar guda biyu amma fa karawa da Real Sociedad karawa wasa ne mai matukar hadari sai ka shirya kafin ka tunkari Real Sociedad kuma jerin yan wasan Real Madrid sun san haka musamman irin su Karim Benzema Toni Kroos Luka Modric wanda sun kwana biyu a kungiyar sun san kwanan zancen sun san yanayin dimin da wasan yake da shi dole su gaya wa yan wasa matasa wanda suke cikin kungiyar a halin yanzu na ganin sun shirya tunkarin wannan wasa amma ina ga lokaci yayi da za a bada dama wa Eduardo Camavinga da kuma dan wasa Dani Ceballos na ganin sun shiga cikin wannan tauga sun bada tasu gudumar a daidai wannan gabar za dai mu jira mu ga yadda waɗannan wasanni za su kasance a gasar ta cin kofin La Liga ta kasar Spaniya a daidai wannan gabar mu tsallake gasar cin kofin La Liga ta kasar Spaniya tunda mun ji yadda Barcelona ta ci gaba da samun nasarori a cikin jerin wasanni da take fafata a gasar ta cin kofin La Liga ta kasar Spaniya a gasar cin kofin Serie A ta kasar Italiya ga Jose Mourinho ga Luciano a daidai wannan gabar wasa ne za a fafata shi kuma tun kafin a fara wannan wasa mai horoswa Jose Mourinho ya amince cewar kungiyar kwallon kafa wato Napoli ta lashe gasar cin kofin Serie A ta kasar Italiya ya bayyana cewar kofin Scudetto fa na kungiyar kwallon kafa ta wato Napoli ne amma duk da haka ƙungiyarsa za ta shiga wannan karawa ne don ganin cewa ta samu sakamako mai kyau a wannan wasa da za su fafata dan wasa Victor Osimhen shine dan wasan da nake ji wa kungiyar ƙwallon kafa ta Roma don kungiyar ƙwallon kafa ta Roma a wannan kakar tana fuskantar wato wani irin abu ne za a ce na cewa duk da cewa a wannan shekara ta 2023 ba a doke kungiyar ba Bataccen James ba ta samu nasarori a cikin duka jerin wasanni da take fafata a gasar ta cin kofin Serie A ta kasar Italiya. Amma fa halin yanzu Victor Osimhen zai zo tare da tawagar 'yan wasan kungiyar ƙwallon kafa ta Napoli wanda suke taka rawar gani a wannan kakar. Jose Mourinho ya bayyana aniyar sa na cewa lokacin da yake kungiyar ƙwallon kafa ta Tottenham ya buƙaci mahukunta su kefano masa dan wasa Kim Meje wanda dan wasa ne wanda yake tsaron baya kungiyar ƙwallon kafa ta wato Napoli a daidai wannan gabar kungiyar ba ta ce ba ta da kuɗi saboda a wancan lokaci kungiyar ƙwallon kafa ta wato Fenerbahce tana buƙatar fam miliyan goma ne yayin da Tottenham take shirin fam biyan fam miliyan biyar ƙungiyar da ta fini bace ta kici fanarwa kuma haka dan wasan ya tafi inda ya bada misali yace a kalli dan wasan yanzu irin gudumar da yake ba kungiyar ulaga ta Roma ko shakka babu Roma ta yi babban kamu da ta ce fano wannan dan wasa Kim je a daidai wannan gabar da kuma irin gudumar da yake ba ƙungiyar ulaga ta Napoli a daidai wannan gabar amma fa magana ta gaskiya shine akwai jan aiki a gaban Jose Mourinho a wannan kara da kungiyar kwallon gaba ta wato Napoli za ta yi da kungiyar kwallon gaba ta Roma a gasar ta cin kofin Serie A ta kasar Italiya a daidai wannan gabar kazalika ma dai kungiyar kwallon gaba ta AC Milan za ta tunkari Sassuolo Juventus da Monza yayin da a gasar cin kofin wato eh, Serie A ta kasar Italian mun gani da kungiyar Ola ta Inter Milan ma ta doke kungiyar Ola ta Cremonese da ci wato bi da ɗaya a wasan da suka fafata shi din ma a ƙarshen wannan mako da ya gabata abin da yake faruwa a gasar cin kofin Serie ta kasar italiya kenan zamu jira mu ga Victor Osimhen yayane ne kam karawa da kungiyar Ola ta wato Roma dan wasa a Ademuna Lukman ma za mu jira mu ji kwanan zancen yadda abubuwa za su kasance tare da kungiyar ƙwallon ta Atalanta a daidai wannan gabar. To a gasar cin kofin Ligan ta kasar Faransa, kungiyar ƙwallon ta Lens ta fara farfadowa duk da cewa ta fi kungiyar ƙwallon ta PSG taka leda amma duk da haka a halin yanzu makin su 45 da 47 ta zarar maki biyu ne tsakanin kungiyoyin guda biyu yayin da PSG za ta kara wasanta da kungiyar ƙwallon ta wato kungiyar ta wato PSG za ta fafata da kungiyar ulagabta Reims a wasa da za su fafata a gasar ta cin kofin 1 ta kasar Faransa. Za mu jira mu ga yadda wannan kara zai kasance kuma kungiyar ta PSG ta san cewar akwai matsin lamba a kanta a daidai wannan gabar saboda kungiyar ta Lens ta fara farfadowa kuma tana shirin kalubalantar ta na ganin ta wato yunkuri na ganin ita ma ta lashe gasar ta cin kofin wato 1 ta kasar Faransa kamar yadda kungiyar kwallon gaba ta wato Marseille ina ga Kobodo ta shambaci kungiyar kwallon gaba ta Lille ta shambaci kungiyar kwallon gaba ta PSG a yan shekarun da suka gabata na ganin ta lashe gasar ta cin kofin Ligue ta kasar Faransa a daidai wannan gabar za mu jira mu ga yadda wasannin za su kasance a daidai wannan lokaci kuma a daidai wannan gabar na ka karshen wannan tattauna kar ka manta kana damar da za ka yi subscribing a wannan channel domin ci gaba da karɓar sahihan bayanai a ko'ina kake a faɗin duniya kuma da fatan ka ji daɗin kasancewa tare da ni a daidai wannan gabar sai anjima.